Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka, mu sani cewa yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki wato zikiri yana daga cikin manyan sinadarai da za su gadarwa da ma'abocinsu samun nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi haka cikin Alƙur'ani mai girma inda yake cewa ala bi zikirillahi tatma'innul qulub lallai da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa. ga wanda ya gane ga wanda ya yadda da kuma wanda ya wa kansa dabara shine wanda kowane lokacinsa zai kasance na ambaton Allah a ciki musamman kiyaye zikirai waɗanda suke ingantattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin wannan ne haƙiƙanin bauta ga Allah maɗaukakin sarki take kasancewa da haka 'yan uwa kada mu zamanto mu suna bushewa daga ambaton Allah kullum mu yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki